one of the first three big nations in Africa by size, largest nations in Africa. So, Najeriya na daga kasashe uku mafiya faɗin ƙasa a Afirka, da haka ba zai yiwu a ci kowane inci ko santimita na kan iyakarar za a iya girke jami'an tsaro don kula da shi ba. I must conclude by telling you that we are at the point of signing an agreement with Huawei Chinese company Wannan dalili, ja ji Shola, ya sa ƙasar take gab da ranta ba hannu kan wata yarjejeniya da wani kamfanin ƙasar Sin don samar da na'urorin tauraron ɗan Adam da za su rika zuba ido kan iyakokin dare da rana. Ministan ya ƙara da cewa akwai wani ƙalubale da ya shafi kan iyakokin na raba jama'a masu al'ada iri ɗaya. Wannan gefe yana wannan ƙasa, wannan gefe kuma yana waccar ƙasar. I visited a part of Ogun where the boundary line runs over the House of the Kabisi of the town. Don tabbatar da wannan bayanin ministan ya ce ya je gidan wani sarkin yarbawa wato kabiyesi a jihar Ogun. Ya samu layin kan iyaka ya raba gidan sarkin a tsakanin Najeriya da ƙetare. Arak Shola ya ce don rage wannan ƙalubale ya zama mai muhimmanci, gwamnati da jawo jama'a su haɗa kai da jami'an tsaro. da yake magana kan batun kula da kan iyaka don samar da zaman lafiya mai ɗorewa na cikin gida, shugaban ƙungiyar manoma masara ta Najeriya Modibbo Sadiq aman na faɗa ya ce ya dace a duba batun hanyoyin burtali da makiyaya ke bi zuwa sassan cikin ƙasa da ƙetare don sake raya su. Modibo na faɗa ya ce cin kan iyakar Burtali ya haddasa fitina tsakanin manoma da makiyaya da hakan ya yi zagon ƙasa ga tsaro da tattalin arzikin abinci a Najeriya. A yau gine-ginenmu, ma'aikatunmu, guraren kasuwanninmu duk shi ne ya riga ya zama Burtali da aka toshe nan to ba a samar da kuma wata hanya ba. Wannan shi ne babban abin da ya fara assasa rigima tsakanin gwamnati da makiyaya tsakanin manoma da makiyaya to wannan abu ne da ya kamata a yi amfani da sarakuna na gargajiya duk wanda ya gaji kakansa ya yi sarauta ko ya gaji babansa ya yi sarauta ya san hanyar shanu wato burtuli dagaci ya sani mai anguwa ya sani hakimi ya sani sarki ya sani to don haka kyautuwa ya gwamnati ta haɗa kai da wannan institution ɗin wajen samar da wa'annan gurare jami'an kwastam da na shige da fice na bayyana cewa suna zuba ido kan hajoji da mutane da kan ratsa iyaka, duk da hakan baya hana miyagun iri samun makamai ta hanyoyin dazukan iyakar. Ko tauraron ɗan Adam zai taimaka wajen hana keta haddin kan iyakokin Najeriya? Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.